sun kara cika sosai gabaki ɗayanta ma ta kara cika sosai sai dai ta yi rama a fuska kaɗan ta zauna a gefen gadonta abdul ya zauna a ta, yana kai ma nonanta na dama cakka. ta gan tsaro masa su saboda duk ciwo suke mata saboda damun da yake musu kasanta kam kullum da kyar take zama take tashi kullum in zai shige ta sai da kyar yake samu ya shige ta kullum sai dai sai kullum dai a wahalce take da shi Abdul ya tsoro mata ido duk jikinsa ya mutu tana zama da 4 minutes ta fara zuba ta tashi ta fito daga ɗakin Abdul ya biyo ta wajen yana faɗin ya akai ne wai kuri'a ta ce zafi nake ji sosai a jikina ta zauna inda ta tashi Abdul ya ce zafi kuma gafanka a ɗakin amma zafi kike ji ya faɗa cikin mamaki daman ya kula a 'yan kwanakin nan in yana shiganta sai ta rinka uban zufa har ɗiga zufar ke yi yana sauka a kanta kuma sai ta fito waje ta yi ta amai wasu lokutan komin dare sai ta fito waje in dai ya sauka a kanta gaskiya jin zafin nan naki yayi yawa tashi mu je asibiti kawai almukuri ta ce a'a ba zan je ba ta bebanci abdul ya ce ba kuma ba kuma kin isa ba ya juya ya nufi ɗakinta ya ɗauko ta babba ya dawo ya bata ta amsa ta sa ya ta sa ta gaba ba don taso ba suka nufi parking space ya amshi kaki ɗinsa a hannun Ahmad ya bude mata ta shiga gaban motar ya shigo ya tada motar suka fice a gidan zuwa yanzu ma'aikatan gidan ma sun saba da ganin abubuwan da ke faruwa tsakanin Abdul da Almukuri'a saboda kaf ya gama rikicewa akan ta kaf ma'aikatan gidan jikinsu yayi sanyi akan wannan al'amarin tunda ta shigo motar tasa ta ji sam ba ta kaunar kamshin motar zuciyarta ta rinka taso mata har suka isa asibitin Dr. Mutsaf daidai za su shiga ofis ɗinsa ta fara sharara aman da ta jima tana daure tana daure sa tun a motarsa Abdul ya rungumota jikinsa tana aman Tuka hankalinsa ya bi ya tashi a jikinsa ta karasa aman da ta gama ya dago ta ya cire rigar jikinsa suka nufi toilet sai sannu Nasus ke ta binta da shi ya daure mata bakinta sai sannu yake mata shi ma ya cire rigarsa saboda ta ɓaci sosai hijabin jikinta sam bai ɓaci ba ya ciccibo ta zuwa ofis ɗin dokta suka samu yana duba wata mara lafiya yana gama duba ta ya duba almakuri a kallo ɗaya mata ya fahimci ciki ne da ita ya sa nosis ta zo ta ɗebi jininta aka je aka mata test aka turo wa dokta Zol ɗin ta sistem ɗinsa ya karanta wani farin ciki ne ya bayyana gare sa karara ya kalli Abdul wanda shi ma shi yake kallo ya ce congratulation mace kwallo ya afkawa a raga AbdulJalal bai fahimci me Dr. Mutsaf yake nufi ba, ya kalli almakuri'a wanda idanuwan take rufe, kanta na kan kafadarsa. Bacci ma take yi, bata san me suke cewa ba. Jikinta ya kara rashin daɗi saboda aman da ta yi, kuma aman ba komai a cikinta, sai uban ruwa da apple ɗin da ta ci yau, sai majina kuma ita ba mura take ba, kamar ya. Wani kwallo cewar Abdul da ya yi maganar cikin rashin fahimta duk da ya ce, cike gare ta na 8 weeks Abdul ya zaro ido haɗi da zabara hakan ya farkar da almukuri'a daga baccin da take ta dago ta zuba masa ido wani irin farin ciki ta gani akan fuskarsa mara misaltuwa da gaske kake yi dan Allah Abdul ya faɗa zuciyarsa cike da farin cikin da bai taɓa irinsa ba sai yau dokta ya ce ya ciki da ka sani na ruwanka shine a jikinta almukuri'a ta zaro ido ita ma jin abin da dokta ya ce sai ta rasa farin ciki take ko bakin ciki ita dai gata nan dai Abdul ya daka wani irin tsalle daga inda yake zaune ya tsugunna kasa yi sujjada ya jima a sujjadar yana addu'a kana ya dago ya zuba wa almukuri a ido ya juyo ya kalli Dokta Musa bakinsa ya kirfuwa ya daga hannayensa sama ya ce alhamdulillah ya ilahi alamin kai min kyautar da ban yi tsammanin ta ba kwata-kwata a rayuwata lalle mahakurci mawadaci tabbas ni a yau na wadata na cika tab da ni'imar Ubangiji ubangijina alhamdulillah tsira da aminci su tabbata ka ubangijin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam farin cikin da yake ciki wallahi wallahi ba zai misaltu ba almukuri ade ta zuba masa ido duk ta ma ya zuba masa ido shi ma nashi farin cikin ya ki boyuwa ya ɗauko wayarsa ya yi tafin message ma waziri Ismail ya tura masa na albishirin yarinyar na da ciki ya kara tafin wani message ɗin, ya tura wa jarida Na gode mukuri'a Na gode, Allah ya miki albarka kin gama min komai wallahi na gode wa ubangiji kuma ke ma gode miki ina fatan ki kular min da na ki haifar min kayana ki bi bini ki haifar min kayana ki bani ya faɗa idanuwansa na kan almaguri a farin cikin da yake tattare da shi a yau ko dokta bai taɓa ganinsa a makamancinsa ba sai yau ɗin gabaki ɗaya duk ya bi ya rikice sai godiya yake ma ubangijinmu ta almukuri'a nan take almukuri'a nan take Abduljalal, ya ma ta kyautar wani irin kayataccen kamfaninsa da ke Dubai ya rufa masa ya duba mota ya ɗauko cek ɗin kuɗinsa kamar mahaukaci ya rubuta 2 miliyon har cek ɗari ya ba wa dokta ya ce wa ma'aikatansa na asibitin Almakuri'a ta yi shiru tana ganin abin mamaki a lokaci ɗaya mutum duk ya biya rikice ya gegece sai kyauta yake ta fitar hankali ba su suka bar asibitin nan ba sai dai Abdul ya bada kuɗin da suka wuce tunanin duk wani mai lissafi kafin su bar asibitin sai da dokta ya bata magunguna kuma ya ce ma Abdul Jalal banda takurar 6 sannan ya bata bed rest na 2 month har cikin yayi kwabi sannan ya hauta Abdul Jalal ya ce to tuni ya je a ransa ya amince shi ko cewa akai karya kara kusantar ta ya yadda ya amince tuni ma shi fa ji yake akan cikin nan zai iya komai wallahi a hanyar su ta dawowa gida ya tsaya ya mata siye siye kamar na hauka sai nan nan yake yi da ita a hankali ma yake tafa da ita a motar gani yake kamar in ya ji jiga ta cikin sa na iya zubewa cikin nan da dokta ya ce masa tana da shi ba karamin kara mishi santa yayi ba da suka iso gidan tun daga bakin gate Abdul ya fara ba check din 3 million sai da ya bawa kaf ma'aikatan gidansa murna da godiya marasa iyaka ya sha su haɗi da addu'ar nasara ta ko'ina ranar kwana ya yi yana sallar dare haɗi da ubangijin godiya da ya yi masa wannan babbar kyautar wanda ya jima yana kuka a rashinta wani irin mugun laulayi a take fama da shi nan da nan duk ta bi ta zabge sai da Dr. Mutsaf ya zo ya kara mata ruwa leda uku a gida tun da ciki ya bayyana shikenan laulayi ya ce salamu alaikum kamar ciwo ya mata sallama daga nan fa shikenan kullum kwance take wuni sallama a daddafe take iya yin ta sallama a daddafe take iya yin ta zaune Abdul na bata wata iriyar kulawa duk ya bi ya kara cewa akan cikinsa ya bi ya rike ce motsi kadan in ta yi zai hauta da fada wai za ta zubar masa da ciki ita kuma gashi tana fama da kanta abin ma ya mata yawa wallahi bayan sati biyu yayi sati biyu ya wuce a daddafe yana daure yana daure sha'awarsa ya kasa daurewa gashi daki ɗaya suke kwana a tsakar dare ta ji ana shafar mata duwawuka da suke da suka fashe suka kara cika fam da su hips ɗinta ya fito sosai ta tashi a razane ganin tana fama da kanta kuma wai ya zo yana mamatsa mata jiki ya rinka rokanta wai ta bashi yayi ko kaɗan ne a take yarda sai da ta sha masa Alhaji sa sosai saboda ba ta son ya shige ta dan ta san ba karamin wahala zai bata ba tun daga ranar kullum sai ta yi masa wasanni yake barinta ta kwanta kawai daurewa almukuri'a take take masa abin da yake so saboda ta fahimci shi jarababbe ne na karshe komai shike mata hatta wanka shike mata kayanta na sawa da ta cire yake wanke mata ta ce ya bar mata wanki amma ya ki dainawa kullum cikin siyo mata abubuwa yake ba ta iya cin komai sai apple don haka ya sa aka kawo mata sabon fridge ɗinta ya cika mata shi da apple iri daban-daban apple ne kawai ke shiga cikin ta ya zauna lafiya Abdul ya sa mata AC kusan guda uku a ɗakin saboda tsananin jin zafin da take da shi sanadin cikin jikinta to ciki da sanabe samma ba ta son sanyin AC din ta fi son iskar waje musamman ma gun shakatawarsa saboda tana son kanshin flowers din da ke gurin sannan in tana ganin shuke-shuken da ke farfajiyar yana sa ta a nishadi sosai to ta nan ba suka fi zama ita da Abdul din duk inda ta sa kafa yana biye da ita kamar maye kamar wasa cikin almakuri a isa watanni hudu cir ta fara cin abinci kaɗan kaɗan tuni Abdul ya fara kai ta awo asibitin Dr. Musab ya zama na duk bayan 2 weeks yake kai ta awon saboda tsabar doki da tattali wani lokacin ma after one week sai ya maida ta asibiti ya ce a duba masa bebinsa larai tuni ta fahimci almukuri ana da ciki nan fa jikinta ya kuma yin sanyi ta shiga tunani-tunani, da larai ta fahimci almukuri ana da ciki hankalinta in ya tafi dubu sai da ya tashi ga bakin ciki na ɗawainiyar da ɗawainiya da ita ta shiga hasaso abin da zai faru in Hajiya Saude ta dawo ta ga abubuwan da ke gudana ya kar lissafi da tunanin Larai ta kasa kiyasto wani irin bala'i da cin mutunci Hajiya Saude za ta yi akan wannan mummunan lamarin abu fa ya kara haɓaka ganin yadda Abdul ke ta kara rawar kai akan almukuri'a Larai ta gama sa ranta ita ma almukuri'a ɗin. asiri ta ma jalal kuma daga ji asirin ya fi na Hajiya Saude bala'in karfi domin tasirinsa ya fi na Saude akan Abdul saboda abinda Abdul Jalal ke ma almukuri'a ko kwatansa bai ma Hajiya Saude ba ma'aikatan gidan na shan kallo tuni duk suka daina kallon TV to ga actor da actress a zahiri suna gani suna musu acting iri-iri Abdul da Almukuri'a Sam Jalalu bai jin kunyar rungumar almukuri'a a gaban ma'aikatansa zuwa yanzu Jummaloma tuni ta fahimci almukuri'a na da ciki ita ke taimaka mata sosai aiko tana shan alkhairi a gurin Abdul Jalal dan ya fahimci Jummalo ba munafuka ce zuwa yanzu Jummalo saboda Allah take zaune da almukuri'a tana ji a ranta za ta iya aikin da take yi a kanta don da take a kanta don kuɗi a kyauta a halin yanzu sosai zuciyarta ke kaunar yarinyar saboda ita ma almakuriya din ba ta da matsala ga kyauta komai Abdul ya siyo mata sai ta ba wa jummalo wasu ma ba ta iya ci duk jummalan take ba mawa hatta da kayan sawarta da yake siyo mata duk ta kwashe rabi ta ba wa jummalo saboda ba ta iya sa su yanzu sai dai materials marasa nauyi Abdul ya siya mata su da yawa na kasar waje aka rinka mata dogayen riguna marasa hannu sannan masu girma saboda cikin nan nata da gani girma zai yi ganin irin shishigin da jimmalo ke wa almuguri'a ya sa larai iyayen gulma ta samu jimmalo har ɗaki ta ce mata ta fita a lamarin almukuri'a tun tana shaida kanta tun tana shaida kanta kafin uwar gijiya ta dawo ta ganta a wannan abu domin zuwa yanzu asiri na daf da tonuwa tunda ga fallasassu sunan ya shigo wato ciki ajiya momi na dawowa a yi tunima asiri ya tono jimalo da ke kallon ta shekike ta ce to na gode da shawara larai manajan yan munafukai ta miki haɗi da cewa ni dai na gaya miki in kunni ya ji gangar jiki ta tsira tana gama faɗar haka ta fice a ɗakin jummalo jummalo ta bi ta da wani irin kallo a bayyane ta ce ai in sha Allah mulkin zalunci ya kare yanzu za a fara mulkin Allah da ma'aikinsa mulkin da ba algush a cikin sa ginin kasa ya ruguje ta ne aka daura da ginin zallar bulo da bulo mai quality naji dadi shine gari ai ba na saba ba Jummalo ta kare shi maganar haɗi da marmashi yanzu sam ba ta tsoron Hajiya Saude daman tun can zuwan ta gidan akan zuwan almakuri'a ne saboda ita Hajiya Kande ta kawo ta gidan a bayyane kandan ta rinka ci ta rinka ci mata mutunci alhalin a ita ce ta hannun damanta a fari da jummalo ta zo gidan ta ga wace ce hajiya saude sai ta fara jin tsoron aikin da ya kawo ta gidan sannan ran da aka kawo almukuri'a ta ji tausayinta ita kadai ta san dalilin jin tausayin nata saboda a tarihin rayuwarta ba ta taɓa ganin mace irin hajiya saude ba azzalima sai yanzu jummalo ta fahimci ashe zaluncin ne kawai a cikinta amma wata banza ce sauna da ita nan jibge ba ta iya kula da miji ba ta iya kula da miji ba sai haukar banzar kishi gashi ta mijin nata ya afka tarkon wata macen har ya mata ciki ma ko da yake jimmalo ta yarda da maganar nan da aka ce in abu zai faru baka da tsini baka da dabara yanzu duk bala'in sihiri da mulkin Hajiya Saude bai hana mijinta kusantar wata ba gashi ma har da ciki ga zallar so yana ma almuguri'a kan ma'aikatan gidan sun san yana son almuguri'a dan tantere tuni ya kara la'asar har yau yana da bakin ciki a ransa ya so a ce shi yayi hub da kasan yarinyar nan ya rinka dandala amma ina yanzu lamarin kayanta ya fi karfin tantere sai dai ya ga mai kayan ya ɗauke kai in faɗa ya fi ka aka ce sai ka maida sa wasa a ɓangaren hajiya saude daga dubai ma gaba suka yi suka nufi kasar ingila suka huta sannan kuma suka sari kaya suka turo su nigeria daga nan gaba suka yi zuwa kasar pakistan can ma suka kara kayayyaki kana suka kara gaba zuwa cana gabaki ɗaya hankalin hajiya saude na kan mijinta tunda abdul ya ce zai kira ta bai kira ta ba sai dai ita ce ta sake kiransa after three weeks ta wayar Ahmad ya kai masa suka yi waya ita ma a gurguje saboda ce mata yayi aiki yake ya aje wayar sai ta ji jikinta yayi sanyi after some hours ta kasa nutsuwa ta kira Ahmad ta ce ya gaya mata gaskiyar magana mai mijinta ke yi ne ko ya samu wata macen ne Ahmad ya ce ina ai bai da kamar ki gimbiya sarautar mata ayyuka ne suka masa yawa kawai kin san zaben shugaban kasa na ta matsowa kuma shi aka tsayar a jam'iyyar nan ta hutar da talakawa Hajiya Saude ta aminta da abin da Ahmad ya ce, sai ta ji zuciyarta ta mata daɗi fa yau ta fes ka tabbatar cewar Hajiya Saude. Ahmad ya ce na tabbatar Hajiya Saude ta ce, to shikenan in dai ka ga wata matsalar Ahmad kai gaggawar kira na ka sanar da ni. Ahmad ya ce an gama ranki ya daɗe Hajiya Saude ta ji daɗi sosai ta ce bari in saka maka kat Ahmad ya yi mata godiya sosai yana mai mamakin wayewa Hajiya Saude ce za ta sa masa za ta Abin da ya gaya mata abin da ba haka ba ne, da a ce gaskiya ya gaya mata ba za su kare lafiya ba kila ma da daga nan ya rasa hanyar cin abincinsa tana kashe wayar ta turo masa da kat na zunzurutun kuɗi dubu biyu Ahmad ya kalli kat ɗin 2000 da ya shigo wayarsa ya yi tsaki a bayyane ya ce kuɗi iya kuɗi amma ba wadatar zuci tsinanniya ita nan gani take yi ta bani tuke kamar ta ban wasu uban kuɗaɗe ne to ina da wadatar zuci na fi karfin tuke ubangiji ya gama min komai kuma mai gida Abdul Jalal ya gama min komai nan da nan ya yi typing message din godiya ya tura mata yana gama tura mata sakon godiyan card ɗin da ta turo masa ya kyalkyale da dariya a bayyane ce sakarai mai dadin mai dadin kishi burunguzuma rumbu uwarci cikin almakuri'a ya kai watanni bakwai laulayinta ya ragu sosai zuwa yanzu tana cin komai da komai sai ubanci sai ubanci ma da take da shi yanzu sosai dan zama daya sai ta cinye taliya daya ta dangote san kuma bata yi kiba ba jikinta na nan yanda take sai duhu ma da ta danyi tunda cikinta tunda cikinta dosa wata shida ta dan fara duhu sosai ciki ya bi jikinta wato hips ɗinta ya kara fashewa yayi him da shi amma fa cikin ya dan fito a halin yanzu da ta kai 7 month ciki ya fito ta yadda duk mai hankali in ya kalle ta sai ya gane tana da juna biyu walau na ce ko walau mace ko ɗa namiji Dokta Musab na mamakin girman cikin nata kasancewar ta budurwa kuma karamar yarinya bai kamata a ce cikin nata ya yi wannan girma ba ga uban tsini ya ga uban tsini da ya fara yi tsananin tausayinta dokta yake yi Abdul ma na tausayinta sosai amma haka bai hana shi fara bai hana shi kara shiganta ba tun cikin na 5 month ya fara gwale ta yana zirara mata gaciyarsa daman dai romance din ba wani daukar sai ke yi ba ya fi son ya ji shi a ciki cancan ai tunda ya ci sau daya ya ji gabanta ya kara wani irin daɗi ta can cikin mahaifarta nan fa ya ƙara kaimi abdul ya zama maye kullum sai ya shiga sau biyu ita ko almukuri a san ba wani jin daɗi take yi sosai ba a abin da yake mata amma fa sai azabar wuya da take sha ba kamar adaba da ba da ta dan fara jin daɗi ita ma tana so yanzu amma ba sosai ba ta fi so yayi sau ɗaya ana kawowa sau ɗaya ya batta amma shi ina yanda ta kara daɗin nan ai sai haƙarta yake kaf ma'aikatan gidan yanzu babu wanda bai san ciki ne da almukuri'a ba kama daga kan maza har mata sam ita almukuri'a bata damu da dan kowa ya sani ba saboda ita ta san cikin jikinta ba shege bane da ubansa kuma na sanna ne sam yanzu ba ta jin tsoron komai musamman ma da ta samu da ta samu cikin nan da Abdul sai ta ji zuciyarta ta yi dauriya akan komai zai faru da ita tana son cikin jikinta zuwa yanzu sosai tana gode ma Allah ita ma da za ta haifi baby haka na sa ta alfahari ta kara san Abdul sosai yana ba ta kulawa ya tsare mata komai tattalin da yake mata akan cikin jikinta ba duk ɗa namiji ne zai iya mamaci irinsa ba ya daina zuwa aiki ya daina zuwa Abuja duk da takardar zabensa ya karato dole ana bukatar sa amma san bai zuwa Abuja sai dai wasu lokutan dole ake dawo da taro Kaduna shi ma in yaje Allah Allah yake yi ya dawo ya ga bebinsa mai ciki cikin nan na cikin almukura ji yake yi kamar a ciro sa ya dawo da shi jikinsa saboda sam da yake ma cikin da kaunarsa da yake yi rawar kai rawar kai salamu alaikum ai kamar zai a kan cikin nan alm Abdul ya sa almukuri'a ta so shi fin tunanin mai saurare domin ko namiji shi ke sa mace ta so shi kamar ba gobe kuma shi ke sawa ta ki shi ita zuciya ko ta wace ce tana son kyautatawa a kullum tsoron almukuri'a ɗaya ne akan hajiya Saude kalmar ta na za ta iya kisan kai akan mijinta har yanzu ba ta bar zuciyar almukuri'a ba hajiya Saude ce kawai fargabar makuri'a duk da hajiya saudan ba ta nan amma kullum zuciyar tana kanta ta san komai daren dadewa dole hajiya saudan za ta dawo saboda gidan mijinta ne ko mu dade ko mu jima dole ta dawo time to time tana tambayar Abdul wai har yanzu matar shi ba za ta dawo ba sai dai kawai Abdul ya ce mata za ta dawo mana Almukuri'a ta saki jikinta a gidan sosai kullum tana tsakar gidan tana shan iska saboda Hajiya Saude ba ta nan amma kullum da zumbulelen hijabi take fitowa tsakar gidan ba lallai mara hankali ba ma ya fahimci tana da ciki ba sai mai hankali mai hankalin ma in aka ci sa'ar tantirin kwararren munafiki ne Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dagata sai mun haɗe da ku a kashe na gaba don jinya da za ta kaya kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin wata ke shi a kashe na talatin da shida almakuri ta mike tsaye daga jikinsa da kira dan ita wallahi ta gaji da wannan jarabar nan tasa ta nufi ɗakinta ya biyo ta yana kallon hips ɗinta sun kara cika sosai ga baki ɗayanta ma ta kara cika sosai sai dai ta yi rama a fuska kaɗan ta zauna a gefen gadonta abdul ya zo na a ta, yana